Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji muhawarar da aka yi kan alfano ko kuma rashin alfano rage darajar naira sai kuma badakalar siyasar jihar Taraba. Muna kuma da rahoto kan wani hazo da yake barazana ga lafiyar al'umma a ƙasar Kamaru. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba ma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙuduni a niyyar sake tsaurara matakan kare kan iyakokinta don kange kwararar 'yan gudun hijira da yawansu yake durkusar da tattalin arzikin manyan ƙasashen Turai, balle kuma waɗanda suke hannu baka hannu kwarya. haduwar ministocin harkokin cikin gida da na shari'ar kasashen turai a jiya alhamis ne ya yi tsinkayen yadda kwararar bakin hauren yake alamanta rashin dakilewa ko kuma rashin raguwa har zuwa lokacin da suke hasashen za a yi taron kungiyar ta tarayyar turai a kasar turkiya a wata mai zuwa 'yan majalisar jamus tuni dai suka ma amince da bakin da suka ce za su tsuke na kan iyakarsu domin tabbatar da cewa an tsare iyakar kasar sannan kuma a ma mai da 'yan gudun hijirar da ba su cika sharuɗan zama masu zaman gudun hijira a kasar ba har ma da daina karɓar hujjar neman shiga a haɗu da iyalansu wanda suke cewa suna cikin kasar ta jamus tsawon shekaru biyu da kuma takaita kariya ga masu neman mafakar har ma da da yaransu kanana wannan abu zai shafa. Babban sakatare ko kuma maga-takardar Majalisar Ɗinkin Duniya bankin moon ya yada zango a ƙasar Sudan ta kudu a jiya Alhamis, ƙoƙarinsa na shawo kan gwamnatin ƙasar da ta 'yan tawaye domin zama a teburin sulhuntawa. Sakataren ya ziyarci birnin Juba a jiya Alhamis inda ya gana da shugaba salvakir. a cikin kasar inda kuma bayan ya tattauna da shi suke son hada gwamnatin da za ta zama kamar ta haɗin gwiwa ko kuma haɗaka wanda ake sa ran shi rek mashar wato shugaban 'yan tawayen kasar ya zama shine mataimakin shugaban kasa banki mun ya faɗa wa manema labarai yadda ya sami shugaba salva a fadarsa sannan ya yi magana da mashar ta hanyar wayar sadarwa inda ya yarda zai dawo birnin na juba bayan dandazon sojojin tawaye sun sauka a garin kafin isowarsa domin tabbatar da tsaron lafiyarsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Attajirin nan mai arzikin gidaje kuma ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican wato Donald Trump shine ya mamaye tsakiyar dandalin da aka tafka muhawarar wanda ya fi cancanta ya zama shugaban katafariyar ita wannan ƙasa ta Amurka inda Trump suka kara da muhawara a tsakanin Sanata Marco Rubio da Sanata Ted Cruz da kuma kowannensu inda kuma kowannensu yake ta kawo abin da ya kamata ya yi ko kuma zai yi wa ƙasar domin kasancewar ya zama fi cancanta a zaɓe shi akwai sauran su ben carson da suka zama a ciki har ma da gwamnan ohio wato kasik haka kuma rubio ya sa trump a kwana game da cewa shi baya son bakin haure amma kuma yana cikin waɗanda suka cika ma'aikatunsu da bakin hauren wanda suka ɗauke su suke musu aiki shi kuwa trump sai ya amsa da cewa na ɗauki dubban bakin haure kai kuma guda nawa ka taɓa ɗauka Haka kuma ana ta ci gaba da zaman ɗarɗar game da cutar nan ta Zika mai nasaba da haifar da matsala a tsakanin jariran da ake haihuwa, inda shugabar Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce cutar na iya kai ƙololuwar matsala kafin a iya shawo kanta. Ta faɗi haka ne bayan tattaro wasu bayanai da aka yi game da cutar da aka kudura a Brazil wanda za a ci gaba da bincike a kai. Dr. Margaret Shan ta kara da cewa wannan cuta ta Zika ta zama mai hatsari fiye ma da cutar Ebola domin kuwa in ba a manta ba Ebola ta hallaka mutane sama dubu goma sha ɗaya a kasashen Afirka to amma ita wannan cuta ta Zika tana zama barazana kusan fiye da ita tana haddasa haihuwar jarirai da kananan kawuna da makamantin irin waɗannan cututtuka. Dr. Ann shuchet mata nan Amurka a cibiyar kula da cututtuka ta amurka ta bayyana cewa akwai buƙatar a ƙara himma wajen ba da kudaden da za a yi amfani da su wajen aiwatar da bincike maimakon a tsaya haka ana kallon cutar yadda za a yi binciken da za a tabbatar an dakile ta cutar da ta samu asali daga ƙasashen kudancin amurka Akalla mutane guda huɗu suka mutu a wasu kuma guda ashirin suka ji raunuka sakamakon wani jerin harbin bindigar da aka yi a jihar Kansas da ke nan tsakiyar yammacin Amurka. jami'an tsaro sun ce dan bindigar nan da ya yi ta harbi ya kashe mutane a jerin harbin da ya kai shi ma an harbe shi wanda wani jami'in dan sanda ne ya harbe shi abin da ya faru ne a birnin heston da ke can jihar kansas a ranar alhamis wanda kuma maharbin ɗan bindigar ma'aikaci ne a wani babban kamfani a can garin wani jami'in ɗan sanda mai suna t walton ne da ya bindige maharin a wata musaruta da aka yi da shi dan sandan ya ce ba shi da abin faɗa da yawa akan al'amarin da aka tambaye shi heston dai gari ne da yake da ɗauke da mutane kimanin guda dubu uku da ɗari bakwai wanda suke zaune a cikin birnin yana da nisan kamar mil 35 daga arewa daga garin wichita labaran duniya kenan kuka saurara. madalla bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arzikin kasa a Najeriya inda ake ci gaba da muhawara kan alfanu ko kuma rashin alfanan rage darajar naira ga wakilin Hassan Maina Kaina. A 'yan kwanakin nan dai sai da farashin dalar Amurka ta shilla har naira 400 a kasuwar bayan fage yayin da a hukumance take naira ɗari da Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube tsohon babban manajan daraktan bankin Jais masanin tattalin arziki ne. Kafin a gyara dole a masar da darajar naira ya kai kaman 250 idan an yi babban bankin tarayya su ta kan da za su ɗauka cewa wannan kar kuma wata kwalliya bata biya kudin sabulu ba to shine abin da shi shugaban kasa yake gudu amma kwararre kan tattalin arziki a najeriya abubakar ali na da ra'ayi mabambanci idan aka a hukumance ni nake gama wannan kasuwan bayan fagen zai callake ya koma biyar. haka al'adan ƙasar nan yake ba zan manta ba zamanin da aka fara wannan ruguza naira naira tana dala tana naira uku lokacin gwamnatin baban gida a waje ana sai da ita naira takwas ba zan manta ba allah ya ji kan abdulkadir ahmed yana gwamnan central bank ya aka yi shawara aka ce a je a mai da su farashi ya zama daidai da na bayan fage sai a samu sahida ana zuwa aka ce naira dala ta koma naira takwas bayan fage washe gari suka mai da naira ya zama naira goma sha takwas tarihin kasar nan muna nan bai dade ba saboda haka da ka kai biyu da hamsin yau a hukumance ni nake ga maka hassan gobe kowa zuwa jibi za ka ji dala ya koma naira ɗari shida ai bukatan dala ɗin yana yawa ba zai kare ba yana saboda haka a barta yadda yake muhammadu mustapha bintube ya yi karin haske to ni ban ce kawai a bude ko fa haka ba a'a babban banki tarayya su san yadda za tafi yadda kama ake samu a wasu kasashe saudiya yau kusan shekara kusan talatin nake zuwa duk in ka je darajar kudin su riyal da dola wuri ɗaya yake saboda haka na ce a fara ɗaukan matakai yadda mu ma za mu ya mu kai wannan abin nan din ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi inda dai ka je kasuwa wannan riyal din nan haka za ka same ta Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria. To haka yake kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Naira Zainab abu mai maganin zamani. to ji wakan naira <laughs> na ga kamar kana da yan eh, naira wai zaki ji ana har da sunayen ta <laughs> ana kwatantawa <laughs> wai mai maganin sa da kan zamani haka yake ce ah, to Allah babu naira amin ne amfani ta halal haka to a ƙasar kamaru kuma wani hazo ne ya addaba al'umma kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Muhammadu Danda ya aiko mana tun cikin watan disamba na shekara ta 2015 ne daga sudan har ya zuwa kudancin chadi da arewacin kamaru hada da adamawan najeriya har zuwa wannan lokaci da muke ciki ake ci gaba da samun hazo akai-akai kusan duk makonni biyu za a samu hazo na tsawon kwanaki biyu zuwa hudu abinda masana kimiyya suka ce wannan ya samu asali ne daga sauyin yanayi domin ba a saba gani haka ba robert sanjok shine shugaban bincike na yanayi a asigna na garwa yana cewa c'est le sable, la poussière soulevée par le vent dans un lieu donné. Idan ana batun hazo, Yashine, shine da turbaya da iska ke dagawa sama daga wani waje yashin da suke kasancewa cikin sararin samaniya. Jihar Arewacin Kamaru tana cikin yankuna da suka kasance cikin haɗari ko menene dalili? Robert Sanjeb ya kara da cewa. La brume sèche intervient toujours pendant la saison sèche. hazo na zuwa cikin rani saboda a wannan lokacin abubuwa suke zuwa daga hamada ko sahara saukar hazo na haddasa illa kwarai da gaske ga lafiyar dan adam a yayin ne asibitoci ke cika da masu rashin lafiya musamman ƙananan yara dr daniel simnoyenem likita ce a sashen kula da lafiyar ƙananan yara a babban asibitin birnin garwa a game da irin marasa lafiyan da suke zuwa asibitin tana cewa Nous avons une recrudescence des cas d'infection respiratoire. Muna samun marasa lafiya masu fama da ciwon da ya shafi manumfasa. Hakan muna samun yara biyar cikin goma dauke da wannan illa. Mura, dashewar murya, tari da ciwon hakarkari su ne ake samu maddin ana hazo in ji ta. Jarirai da ƙananan yara su suka fi kamuwa fiye da manyan saboda da kiyayewa dr daniel ta kara da cewa première chose c'est la vaccination et éviter de laisser les enfants jouer dans la poussière farkon abin yi shine yi ma yara tsago sannan a hana yaran wasa a waje idan da hali a sa musu abin rufe hanci a rufe tagogin ɗaki sannan da zarar an ga abin ki to a garzaya asibiti mamadu danda sashin hausa na murya amurka jamhuriyar kamaru bari kuma mu karkare a jihar taraban najeriya inda ake ci gaba da sa'insa tsakanin gwamnatin jihar da jam'iyyar da ta sha kaye wakilin musanusa adamu na dauke da ci gaban rahoton Particularly, I wish to graciously invite my former opponent and all the other people in the opposition party to turn a new leaf and join me and the rescue team. Gwamna Darius Dixon Isha kuke cewa ina gayyatar abokiyar takara ta da dukan 'yan jam'iyyar adawa ta APC su zo mu haɗa hannu mu ceto jihar mu. A matsayinta na minista mai wakiltar jihar Taraba majalisar zartaswa na ƙasa tana da gudumawar da za ta bayar domin raya jiha. Za a iya cimma haka tare da haɗin gwiwar 'yan majalisunmu na tarayya ba tare da la'akari da jam'iyyar da suka fito ba. Abu mafi muhimmanci yanzu ita ce jihar mu Taraba. Wannan goron gayyata na neman goyon baya domin yi wa jihar Taraba hidima da gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya mika wa abokiyar takararsa na jam'iyyar adawa ta APC Sanita Aisha Jummai Alhassan na kunshi a jawabin sa ga al'ummar jiha baya tabbatar masa da kujerarsa da kotun koli ta yi. Amma jam'iyyar adawa ta APC na jihar Taraba ta ce a kai kasuwa duk da cewa ta rungumi kaddara in ji ta bakin shugaban jam'iyyar apc na jihar taraba alhaji hassan jika ardo zai ce shi ya ci zaɓe sannan kuma yana so ku zo ku haɗa kai in kun zo haɗa kai kan ku haɗa kai akan me mu duk wanda yake so mu haɗa kai to dole mu haɗa kai kan gaskiya da adalci da rikon amana da gina da jihar Taraba da Najeriya baki daya amma mu fa jam'iyyar APC ba mu haɗa kai da azzalumai ya sani shi kuma zalunci ba PDP take mana har duniya ta tashi in dai akan wannan ne ba za mu taɓa haɗa kai ba da yake jam'iyya mai mulki ta PDP da kuma ta adawa ta APC a jihar Taraba duk dodo ɗaya suke yi wa bauta ma'ana yi wa jihar su hidima na tambayi gwamna Darius Dixon Alkasim Ishaku matakan da zai ɗauka na sake dinkira rabo kawunan jama'a da jiha ta yi fama da su. Ina kira ga jami'ar adawa su mutanen APC su zo. Kuma ita tana minista sai ta kawo mana abin da ta samu kamar minista na taimakon Taraba. Ni kuma in yi na kokarin nan na gina Taraba ne. Mun hada hannu duka mu biyu kagan duka mutanen Taraba za su yi Amma abin mamaki shine bayan na gama wannan jawabi cewa ina neman hada kai da su yan adawa na apc sai sun je a cikin social media suna ta zagi cewa ai za su hana zama za su tada zama tsaye su ba za su ba mu kwanciyar hankali ba mu gina ma mutanen taraba shin neman mulkin da na na nema a yi yaki ne ko na nema a gina taraba state kuma in allah ya yarda za mu gina ta to ko yaya talakawan jihar taraba suke kallon jawabin da gwamna ya yi wa al'ummar jiha na neman haɗin kai domin gina kasa da farko ga alhaji maina abdulmumini jalingo faruwa a taraba na siyasa yana nan wannan mutum ina mai tabbatar masa in ya yi da gani kafin ya haɗa kan yan siyasar taraba kuma ni na ganin ba zai iya ba don bai ɗauko matakin da zai haɗa kansu ba ya tura goron gayyata goron gayyata da ya tura din nan yana tsakiya ya bar hannun shi bai iso hannun mu ba sunana alhaji adamu iji daga ukari na farko mulki dai Allah nake barwa shi Allah raba mu Allah ya bashi gwamna Allah ya bata minista kuma a gaskiya ya kamata ta zo din ko kuma su haɗu din su haɗa kai domin a gina taraba din kuma in ba haka kai din ba to mu yan baya za mu wahala matsala yau idan Allah ya sa sun haɗa kai abin da muke gana waje masu za su kawo mana gida to kaga an ci gaba abinda al'umman jihar Taraba ke jira su gani shine kamun ludayin jam'iyyar PDP da APC wajen haɗe kan jama'a da kuma gina kasa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya ba haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington na cewa karfe biyu da minti goma sha takwas na asuba ga maryam dauda da shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau muna tare da Maryam Awaisu wata matashiya marubuciyar wani littafi mai suna Burning Bright. Ga dai yadda hiranmu ta kasance da ita inda ta fara ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Maryam Awaisu a Kaduna aka haife ni saboda haka ni 'yar Kaduna ce. Yanzu shekara na ashirin da biyar a kaduna na yi karatu na da na nursery da secondary sai university na yi a yola da washington dc na yi aiki gidan radio da tv na aiki a liberty radio tv nan kaduna sai yanzu kuma ina aiki tare da gwamnatin jihar kaduna to wane irin aiki kike yi yanzu nan da gwamnatin jihar kaduna eh to kawai aiki gwamnati za a ce dai aikin office To na ji kamar kin ce kin zo nan Amurka Washington kin yi karatu kuma kin yi aiki a gidan TV da gidan rediyo. Menene kika karanta eh. a makaranta a jami'a? Eh, to a makaranta ya karanta business marketing, business admin, amma concentrating a marketing. Ta aka kika samu aikin gidan rediyo? Eh to shi kasuwanci dai ina ga kasuwanci in mutum zai iya kasuwanci suka iya mu'amala da mutane da magana da mutane kuma shi ma aikin rediyo da tv haka ne haka saboda haka aka kira interview na interview kuma sun gamsu sai aka bani aiki a wurin maryam ban sani ba a rayuwarki ko akwai wani kalubale da kika fuskanta gaskiya akwai zan ce babba saboda shi wannan matsala da na fuskanta da kuma yance nake ma fuskanta matsala ne da ba wai za ka iya rabuwa da shi ba abu ne da aka haife ni da shi wani ciwo lalura wato wanda ake cewa ciwon amosanin jini zan ce duk rayuwa na shi shine babban matsalan da a kome na in karatu ne in aiki ne komi dai yana ciki don shi ciwo ne wanda yana tashi tashi kamar yadda ake cewa asma mutum yana samun attack to shi ma haka ana samun kai to yau yana iya tashi alama ba ba da wani alaman cewa yana zuwa. Duk da wannan kalubalen bai hana ki zuwa makaranta ba kin je jama'a a Najeriya a Yola kuma kin zo na Amurka ma kin yi karatu duk wannan bai taka miki birki ba. A gaskiya bai hana ni ba don dai ya sa shi abin ya ƙara min wahala don kin ga kamar lokacin da nake Yola da yake saboda yanayin Yola akwai zafi. Eh. Kuma zafi yana cikin abubuwan da ke tare ciwon nan. To akwai semester to a cikin wata uku na lokacin da aka taɓa kwatar da ni asibiti sau tara sau tara kuma sau tara a cikin wata uku saboda haka wasu suna nan su kawai su karatu su zo su yi ni kuma kullum ina baya kullum ina baya ina so in samu wanda aka wuce ni in sake komawa baya to haka dai haka dai aka yi amma da taimakon Allah wannan zangon da aka kwantar da ni har so tara sakamakona na wannan zangon sai zama hudu bisa hudu. Ikon Allah. Saboda haka sana a makarantar ma ni ce overall ni ce um, student overall best wato valedictorian cewa duk wanda suka gama a shekarar nan 2012 ni ce na sakamako To ta ya kika yi karatunki bisa ga irin wannan lalurar da kika fuskanta yau kina asibiti ko eh. ko musamman ma dai a ce wannan lokacin da kika aka kwanta da ke asibiti kusan har sau tara. amma kuma duk eh. da haka kika ba da himma kika yi karatu sosai. To, ni ɗaya kawai sai in ce taimakon Allah ne. Zan ga in Allah ya duba zuciyar mutum ya duba kuma laluran da haɗa shi da shi sai ya taimake ka. Saboda ni karatu na dama yadda nake in gobe ne jarabawa sai yau nake karatu gaskiya. Saboda haka eh. ko maybe ina ga shi ne kara zuwa min da sauki cewa duk da wasu assignments da su ayyuka an bani a baya amma dai jarabawa tun da daman ba wai ina cire lokaci sosai bane in karatu so ina ga har da shi ya kawo min da sauki to bayan aikin gwamnati da kike yi yanzu akwai wata sana'a da kike yi ko kuma akwai wani abu da kike dan tabawa ko siyasa haka <laughs> a gaskiya sana'a dai na sha tattaɓa kala kala na koyi ɗinki da ni nake mu kaina ɗinki na zo na ba nan na koya eh, yin sa abun wuya shi ma na zo na bashi na ɗan taɓa yin girki shi ma na bashi amma dai yanzu ba wani abu da nake yi saboda na rubuta wani littafi shekaran da ya wuce akan zama a Najeriya da shi wannan ciwon da yake akwai mutane masu ciwon da yawa na rubuta littafi akan shi. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Maryam Awaisu da Miss Julie Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar a tumatirin ga da zuwa makaranta mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko duka ta Allah muna so ta Allah muna boko abba to yanzu ke baki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wai su kakan su nike ko kwarai ko to ke gani amma ke na ya boko kwarai ko yanzu bai ga shawa bayan da na hito ga mutane wallahi ko kwarai shi fi kwalita cikin kwalita <laughs> Wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. ku. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzeri mai hat bakon bisa minaka jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne yau musamman ga kasar Nijar yadda suke zaben su lafiya ba matsala ba tashin hankali to hakika mu mun farin ciki sosai da sosai kuma dukkan wanda Allah ya ba shi wannan kujera da su yi haka hakan ne mafi alkhairi a tare da su. wannan shi shine ra'ayina daga uzeri mai hat bakon samina ga jihar kaduna nigeria. Assalamu alaikum mai magana Mubarak bakin otal El Ali da magaran jamhuriyar Nijar. Gobara daga kogi maganin ta sai Allah. ‘Yan uwana 'yan Nijar haƙuri za ku yi dangane da wannan zaɓe da aka yi wa shugaban ƙasar niger Muhammadu Isu kuma har ya zuwa yanzu shine a kan gaba. Haƙurinku shine zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba ta da hankali ba da fatan 'yan siyasanmu za su kiyaye kowa zai ja hankalin waɗanda suke biye shi domin samun kwanciyar hankali a cikin ƙasar mai dorewa game da wanda bai daba sai ya girin zuwa kotu ya kalubalanci wannan zaɓe don babu shakka mun amince an tafka magudi a wannan zaɓe mu ba ka bakin otal yan ɗari da magarin jamhuriyar niger babu shakka shugaban hukumar zaben niger wato seni abinda kuka aikata mu mu yan ƙasar niger bai zo mana da mamaki ba ganin shi shugaban ƙasar ta niger muhammadu isu na ikirarin cewa a zagaye na farko zai lashe wannan zaɓe sai gashi yanzu yana kusan zagaye na farkon ana kusan a cikin kaso ɗari ya kwashe kusan kaso hamsin a halin yanzu ba mu san abin da gaba kuma zai wakana ba to babu shakka wannan ba karamin tashin hankali ba ne la'akari da watan magana tashi da yi na cewa a zagayen farko zai lashe zaɓe kai daga gani wannan zaɓen na jamhuriyar nijar kasan tun da ake a nijar ba a taɓa bayin zaɓe mai magudi kamar shi kuma hasali ma ma zaɓen sanje da aka yi na dubu biyu da uku kowancan zaben bai isa ya ga wannan zaben da aka yi namu na kasar Nijar magudi ba to amma duk da haka ina jan hankalin yan adawar kada a yi abin da zai tada mana hankali a cikin ƙasa a samu wani saɓani ko a samu wani tashin hankali ya kamata 'yan adawa mu ba hanyoyi na kotu domin ƙalubalantar wannan zaɓe da aka kawo Muhammadu Isu domin ba zaɓe ba ne na adalci an yi an gizon kuri'u an yi mazaɓin bogi waɗanda ba mu yarda da su ba to 'yan adawa mu ga hanyar da za ku bi ta kotu domin a warware wannan batu cikin ruwan sanyi da fatan talakawan Nijar za a maida wukaken da aka gudu. Na gode, salamu alaikum. To, kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta a aniyar sake tsaurara matakan kare kan iyakokinta don kange kurarar 'yan gudun hijira da yawansu yake daɗa ƙaruwa kuma yake neman durƙusa da tattalin arzikin manyan ƙasashen Turai balle kuma waɗanda suke 'yan hannu baka hannu ƙwarya. haka kuma haduwar ministocin harkokin cikin gidaje na ta tarayyar turai da na shari'a a jiya alhamis ya yi tsinkayen kwararar bakin da alamar ba shi da niyyar tsayawa hannun da taron da za a yi na kungiyar ta tarayyar turai a kasar turkiya a wata mai zuwa Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun ya yada zango a ƙasar Sudan ta Kudu jiya Alhamis a sa na neman shawo kan matsalar da take damun ƙasar tsakanin gwamnati da 'yan tawaye don zama a teburin sulhu. Sakataren ya ziyarci birnin Juba inda ya ce ya gana da shi Salva kir ido da ido shi kuma Riek mashar shugaban 'yan tawaye suka tattauna ta hanyar waya inda ya yadda zai dawo ƙasar amma bayan sojojinsa sun riga shi gaba. attajirin nan mai arzikin gidaje wato donald trump kuma dan takarar republican yana ɗaya daga cikin wanda suka mamaye dandalin da aka tattauna muhawara na waye fi kamata ya zama shugaban katafariyar wannan ƙasa ta amurka to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa na usman kabara kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga abdullahi na jumbolo da malam isa wada muna auren 'ya'yansu maryam ummi da kabiru da za a ɗaura yau juma'a a masallacin khalifa ishaq rabi'u da ke kano da misalin karfe biyu da rabi na rana allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya harhaɗa shiri da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam